'Yan adawa na kokarin hana a rantsar da sabon shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, inji Festus Keyamo. Daraktan 'yan labarai na zaɓen shugaban kasar Najeriya Festus Keyamo ya zargin cewa akwai wani shirye-shirye na 'yan adawa da suke wajen ganin an hana rantsar da Bola Ahmed Tinubu a ranar 29 ga watan Mayu. Festus Keyamo wanda shine kuma minista a ma'aikatan kwadago a Najeriya ya bayyana hakan ne da a cikin wani sanarwa da ya fitar a ranar Asabar. Mai takin zanga-zanga da jam'iyyun adawa ke kokarin yi, inda ya bayyana cewa shiru-shiru ba tsoro ba ya ce 'yan adawa wanda ya kira da suna ɓata gari na kira yadda a soke sakamakon zaben ko kuma dai a dakatar da rantsar da shugaban kasa kiyamo ya ce yunkurin nasu ya saba da kundin tsarin mulkin najeriya da kuma dokar zaɓe kuma za su iya kawo rudani a najeriya a ce wasu muna sanin da yunkurin da waɗannan 'yan adawan suke na kira da soke zaben da suke yi mun kuma san duk wani yunkuri da suke na shirya zagon ƙasa ga shirin mega mulki da ake yi a najeriya sai da take mayar da martani babban jam'iyyar adawa a najeriya ta pdp ta bayyana kalaman kiyamo a matsayin soki burutsu sakatariyar labarai na jam'iyyar na ƙasa Debo Ologunagba ya shaida wa jaridar Amini a ranar Lahadi cewa da 'yan Najeriya na da 'yancin faɗin albarkacin bakin su amma kada su bari jam'iyyar mai mulki a Najeriya ta yi wasa da hankalin su.